الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تبقى تبتا الله الصلاة يتشي بعمل شوين ولود تبتا نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ya ci gaba da karatun daga littafin risalatu ibn al-qayyim ila hadi ikhwanihi idan page 23 boko mm. inan mm. na safo shi yan rajab 1439 kalenda alijiriya na adin daidai da safo gutsun anyi yan april 2017 ko kalenda an miladiya na 2018 kalenda an miladiya na man ga wala ya kunu min atibayin rasuli ibn qayyim ga za a ce da mizai zai mi tutuci na ba alal hakikati ya ce gaskiyo na illa man da a ilallahi ala basiratin sai zane gayi zajilo e ba to ya ci ta tiya basira na qala allah ta'ala to ce latin ga kul ga gazi sabili ya kwamicina ad'u ilallahi mai zajilo ko ya ci ala basiratin ta ce basira ana mi wa mani taba ani ganda zai gala mutumi ne hmm. ibn qayyim ga fa qawluhu balu ga ad'u ila allah mai zaibe ce cina tafsirun li sabili lati wa alaiha na ga di fassara ya sabiliyo na nabi muhammadu ta ci wannan fasabilu wa sabilu atba'ihi ekwen ane bi ekwen zai yi a ane bi na ngai adawatu ila Allah wa idha jolu ekwen ceci faman lam yadu ila Allah falaysa ala sabili zane di dawa lo ekwen ceci na zanonji zanonji ekwen ane bi Muhammadu buta ngole hmm. ane bi gaballigu anni walau aya eba miyan wure kawai be aya ni annabi sallallahu alaihi wasallam galla an yaji Allah ka rajulan wahida sai tula zainu ba kwa tawbo khairul laka min humurin ni'am wudi khairi gan ra kun durdur na wade jiji dan yina annabi sallallahu alaihi wasallam magaman da ila huda dan ga ila ilo ba wuna fallahu ajru an waji wa ajru man amila bi abila da zai ga lutun biyu ne ni ga yan kusa min ujurihin shay indoro ma jimini ladayan zawun cijibwa e bogo zane amitu a ribi muhammadu ya ce gaskiya wani a ga zai ja imani ji ga nabi amma tun lo bai na nabi muhammadu bai bai ne amma ke yi zaji lo addini ya nabi muhammadu na ngama la al wara satul an biya. manji a ga ya gunji ciyan annabawa shi e bona manji lam yari lam yari su dinara wala dirama ina mawrasul ilm wuji dinar bai dira ni aji jiguwa ina aji ne ilimi fa mun akaza haza bi hazin wa ko Mm. ebogo zane ji dawa lo ekun ce na zannan wuta a anabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam buwa ina mai ya gama babun nona man ko hmm. na shaje a immatun fi dini na hmm. mine na ajan jina hmm. eje ilimi da ekini a mai lokacin da ilimi a mai ke jakuri ameke ji dawa lo emi lafito eci takpanya anabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallamu wale gan gan wa ji dawa lo ipin to na wa pe kije laji dalili o kije mai laji hujjoyi ko hmm. amma yanzu ci dabo ne zaje laji hujja wa majuja musulunci wa zan ce ne laji hujja ne ya kudo na tu da zauce abin ga yana zaun ci ta tuba na gyawali ya dokun ba na dokun kan da hannun musulunci wujiyar e kun goza shi ngai laji wuja in tuci a tsara man filarzi yadda luka an sabilillah wa ga mi tu e kun dokunan da ke teki mun a ga biki a kun ce ci lugwa wa ma wajanna li aksari min ahli dokunan da zan giji a sha li kawai yansa e kwa in wajanna sarum min kafirin dokunan ga a ci mun bugan gani be sai ci wa qalilu min a yashkur za de ji mini wuji ya sai ci a zai ji e je bu ya sai ci no e bogo wuji ya kundo ga gaskiya ga Allah tu zai mutacin gaskiya wani a dokun a ce ọma ke da shi shobe ga yabo ne wuje kun dobe laji wuja musulunci ba nan wace da masala sha sun da cewa kaza ndoro ugwa obe gangan da maza kirki je don kuma mun dole a'a ta ce mi zanin ko ta ce ko gore wa na za su rati mustaqiman fatabi obe tsabagu musulunci ma zan ce ne laji wuja ne mulki wani kaga don maji za kirkiya kaga ne demo wani gane demo lo so ko ga mulki layawa hmm. ya je mulki wuce firawuna fir'auna yana kirki annar yura zuna ala ya guduwan wa shiya wa yau mai kuma sa arkilu ala firawuna a shadda lazab ba na matsayi ya kuli allahu malika ni mulku tu'uti mulka allah ya suna mulki na wala mulki la ya zane ga ba wani watan zuwul mulka mimman tasha tu al'ita'u babu na al'ita'u kauni kun ji al'ita'u shari'a alaysa li mulku misra mulki misra waje gwan buna wa azira naru tajri min tati e bago ujiye da je mulki ga laji hujja ga ina nga jani na waji de je ani ko ga na wa gani zandu ga gaba wa dalili ga wuci don ma hmm. kullun yukhadhu min qawli wa yuraddu illa sahibi zaka alqabr dan wa ci ne ne wala hujja na ga yo gai ka ga za mu ci je mo ji boro bo ata so kwa yawa ni dan wa ci ne hujja ji da ngai za ka zai ba ne jin fikin ba wale ya dewo wa cewa ga unga ga ne a ma dewa ne we is me kun ji gaskiya bo ata a a inna allaha yuti dunya liman yuhibbu wa liman la yuhibbu ishe sako la to zan sako an to zan sako wani la yuti dina illa liman yuhibbu sako mai la dini ya za sai zanen sai cire wani sai eh, bogo yabo ne za je wa da wuce lauga kiyo mun ta ba uba inna na kana min qawmi musa fa baga alaihim wa atayna min kunuz ma inna mafatihu la tanu bil isbati lil quwa annabi sallallahu alaihi wasallam ga yuta bi ana ami yuta bi ab'as ahli dunya min ahli janna zanne ji talauci ne jo ta on tile bai bai ga jo min gima dina lube a ci gu lagun janna a ca sun wa a ca wuciya a cagaga ka bugu sun kato wata bale bai bele maga wallahi ma marabiya bu'usun kat annabi ya rikul fukara al muhajirin jannata qabla agniya im talaka muhajirin ya da ajin kame wadda caji nan e gogo wuji ga yebo ne ga de wani na itmin so ko wanwa ko so ko yebo wa ko enun ga na lwa nun na wuji ga laju da musulunci ba mushriki ga gashi shi aga gaskiya ta ya ga nanu aksara muwalan wa aulada yi dewo dokun ga mu je gan ebe a cewa ga aji fari bai kiyo bai wani aje ne zanuwa ci jume nga wale mini ne zanuwa ce laji wuja wancin maji dalili ya nan nga ci mga zawoki lamituwa zawoki lamituwa nga wale mushiriki gafe ga gairin nan wabe na aja ganin aja gan mata ba ka um, yi lallazi e na mu arazilu na badiyar rayi eza gbagban gingoci were gingoci ta cewa ba ga lamituwa yau

gaskiya ka ba za mu ci ta na muwa gani ga iki an ga idiriya ka ga wai da basira iri na waje abele na ji dalila za mu ci agan wai o magago wace ga mi tetu sanan mai ji da wato ilan layi nan go da basira ya yi na shi ko mun gane go kauluhu ya ba ji ga Allah basira cin ta cin basira na kalab mi arabi ibn larabi ya gan min mai na wujo na ƙelu ga al-imam za magawa kana sahibu sunnati wa ba ga yadda larabi ya zuwa na kwasu sunna umarki lamitu ba wuya anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na eh, ya gwane ya zai dabo fita ce mai luga shi wanda ci mutazila yo. ya abul qasim jarullahi zama shari na ke ibn jimiji na a eh, ya ibn sina ji philosopher ja je joni so ibn larabi wi manyan sunna hmm. mace manyan luga nga ngole wato mai luga mun da sun ne nga albasiratu asabatu fi din ezula bi tu de kinyudan adinio wa qila zando ci maga albasiratu ne albasiratu na gai al ibratu ibra lura darasi ko kama yi kal alaisa laka fi kaza basira waje basira aje kas na wakil daga ba wani aje lura na waje daga lamarin nona ai ibra ma'ana ibra qala sha'ir yani ko cigan fi zahibin al-awwalin min al-qurun lana iru na fi zahibin zai gobe yani nan al'awali na ya zama fariji nan min al-qurun ya karnu jina a wace da ya lana iru ko ngace basira ya wata ki ko ne daidai nan al'ibra samaratul basirati ibn qayyim gato al'ibra ko hmm. darasi izna lura ko amfanin yo ne tiya daga basira na fai za ta basara yi itabara ko hmm. ne zaga je basira wuce ji gayan wuce ji lura da yi wale ka tun do ci ga tiye wuce oyu faman ujimal ibra faka annahu la ta lahu zane ma da ibra da ganye ba ni kewa ga zane da basira ne nga mala ala kisa na ba shi bi kashi ya nabi lutu shi ya nabi nuhu shi ya jama'a ya nabi shuaibu shi ya fir'auna ya nabi musa shi ba ta ga ga ki don shi zabe nga le zane ga da ibra ne mu ene mu ya le ne darasin naji nga le kisa naji ibratun li ulil dan kisa naji zanne made basira be ibrahim wuri a fiyewo an ni zamani a nabi musa yau an ni zamani a nabi isa yau an ni zamani na yau an ni zamani kaza da da suke cewa kin layi ba rabo nothing ko wa aslu bani a zanin musa e firawuna ai ga alaki zawon ta tashi shi a jiyoto lo su dai fi bonin dada fi kamar yau alimamu sa'adi rahimahullahu ta'ala wali ta fi ka ce kisa a rufi yusuf su tafsirin sofi yusuf bai dada fi tsaba na fi wani darasi dabo ya mulki ji ciji darasi dabo ya dai gishi nan darasi dabo ya yansu shi darasi dabo ya kanzan shi darasi dabo kiwa wa ajibe masu yi nan kiwa ajibe maki yi nan kiwa ajibe kaza ba ta ma darasi ne ga shi ibra laji na nan ko wa aslu lafz asali lafz ne albasira ma min zuhuri wal bayani daga tutula daga yabe fal qur'anu al basair basira juyo ai adillatu wa huda dalili shi da bawi wa bayanin yakudu kudu ilal haqq da bayani shi na je ji zalo gaskiya ne wa ya hadi ila rushd umma laza guba lo ko goro wali za e wonno ma yuqal li tariqati min ad-dam allati yustadallu bi ala ramiyati basira yuqalu ajagan min at-tariqati yuqal li tariqati ko ajagan ko min ad-dam yeja allati yustadallu biha ne jan fariga ce laɗe ala rami ya ce ya ki bano ina ce na wani aja fe yi ga basira tun basira ko wajen lizaye ma jinja amu ya ci binta ume lasu ya mai gunga ziwe ya hunga yadda ruwarin wasu ko ya fi ya caga interest àṣálilá ní ẹlúbí dáhà bà ní ṣe ẹlúbí òwúrẹ́ ẹjẹ díkí ọ ẹjẹ títí ẹgbẹ́ tírẹ́sù tírẹ́sù tírẹ́sù hárídẹ̀ ìmìnà alútìyàn ní ìgádìí kí ọ ìgádìí fẹ́ntà gan ekun na kóza nínú bá wájú kí ọ àdùn ẹkọ́ alútìyàn kó dẹ̀tọ́ rọ sọ ẹbọ káwọn kì investigation dábà bó ṣe ẹ sọ̀spẹ́kta kí basira ya àlàámọ̀ nínú ẹ̀chìn alẹ́ ni kó lọ́wọ́ alẹ́ ènìyàn dẹ̀rẹ̀ sí ta buga wale gan da cikin yaji ne musulunci mini yanayi biyu na imani mini yanayi biyu na iya kirki mini yanayi biyu na ilimi ko mini yanayi biyu na wasa na bi muhammadu ye mini yanayi ke biyu na waje yake ne da jiniyar musulunci da cikin ɗoga bi nga malayin na masha Allah mini ibadihi al'ulama'u zai dai da suna cewa shiga mini yan wujujo na izujo manji ebonin manji ɗayan shi yana shi jahili gyanin fadallatil ayatu ayan ne ce lahu aidan ala anna man lam yakun ala basiratin zane ta ce basira ba nan farisa min atba'i rusuli zane da min yadda jami tukuci na wa wa anna atba'ahu hum ulul basairi zai ce lami to annabi muhammadu nan ala zai ji be basira na wal ya za qala ngaba luci gan ana wa man tabani ni da zai jami tumi ne fa in kana ma'ana adu ila Allah a ga ma'ana ganin me zai le ko ce ci ko ana wa mani man tabani inda zai ja mutumi ne wa yakunu man tabani ma'tufan ala dhamir al marfu' ko Mani taba an wale man tabani ngaje a atafi da ba dhamir ne marfu' na ana hmm. al marfu' fi ad'u ko hmm. wa hasunal atu li adlil fasl wa dalilun ala anna atba ar-rusuli wato wannan dalil da wannan gaza jalalu tutuci na humul ladina yad'una ila allahi wa ila rasulihi aga ibe je zai le bayan ce cikin gani be to chayi na nga mala zai je lalu tutuci na e da girman kaya eh la gaskiya go kawai be zai da zuma abunan al-kibru batrul haqqi wa gamtin nas

wọ́n ti wọ́n àgán yẹ̀dẹ̀ rẹ̀ gbọ́gẹ̀ gẹ̀ẹ́nẹ́ nínú gẹ̀dá ẹ̀nà wọ́n á tí bìtí àgẹ́ respect rẹ̀ bókọ́sà lóru tuntun mẹ́yẹ ìkíríkì òde tàbíyà yìí nana kó o jìgá ní ọkú wà ń kà ní màá tún fẹ́ alọ̀dọ̀mírì mẹjúrúr agájú atọ̀fìdàjì bá dọ̀mírì mẹjúrúr fi sẹ̀bílì dán sẹ̀bílì bọ́ná ai ha zìí sẹ̀bílì kwemi. wasabi bi limani taba'ani gadu ya kwai daga la mutumi ne na faka zalika a can ga yi imo wa ala takrirai ne wato takdirin do ga lomi ku baba na ne ko rafu ko tiyan je rode fa bi wa bi lati bayi adawatu ila allah e kwai anabi be kwai da ya mutune wa le ce tsoci e ko ne jima ngole waji waji tuba da mini ubo wa hukatu da mini ubo waji wazi da mini ubo kashi

so e ko kama ngai laji ke ngai laji da amma make sure gaje na liba wani anabi sallallahu alaihi wasallam na ba mu kuma le ba ni zanu shiga shishi wada wala ya ne ce Qur'an ta du fasara fasara wancin nuju da nan zaloro ji fasara ya e dunci mina salafi ba kun ji kala ka siya ku e to larabci wa jiki an wọ́n à lò bèèrè tafsiri náà àmọ́ scientific tafsiri wújú har to na scientist inda ci yalo musulunci na ebe bane to scientist inda ci yalo musulunci ebe tasiri na naujan da na na wuce lalawa ga na da na waje ke wani luwaniya duk kawai jiga ne na ya gabe na to eh yi eh, ka yanayi zai ja tu ba da zalmi ci alo musulunci na enu gada na ka ga wuzu a hulo lo aga don ko ji gane ku ma ya zabe shi ngato ya zunga wani ta nabi amma zuya nabi ho wale guba abuwa da na gina mun ka zaba lai a mutan bidan fare ta bawa maqada minan nari ma ga shawo e bai ne Ebogodi, zai ja mi tuwa ni bine e eh, za shi doa dini ya nabi muhammad muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa maga ciwule inna inna inna tuyura ala shi ba ya daka elu elu jine ga ido shi idan ido shi on fe dikiya on fe fu za gangani biyan eh. zane ga iman ji ba ni mun chami tuwa ni na ina e fatu na e zai ji ji imani bi ani bi ana la a ji zai de bawana ala dikiyo ala de bawo kashin yashin ebogowa ne gan za kirkishi e ji dawa luba wani anibu sallallahu alaihi wasallam amma ke dole da ci gashi shi a ga da yajo na fige ci da ba ne fige na gangani bayan ci afe du gani bayan wace wa balabala ta goro na ju wari ko gwamnati sai ba kara kara kara kara kara kara yi har a tuba ji a caje wuce lawu gaya duna ofe taba ne fige wani gangani yi ko ofe la kọpù mami to bo ofe a gani biyayi na wuce lawu gaya wuce na ọjọ́ na wájú kí wọ́n já na annabi sallallahu alaihi wasallam an yi bisa rajulu alama idan ti daru alai alhamur annabi kan ne zafi ta teburu ne dage nono wanda an lati be shishi ga gaskiya e efu la de fu efu la de fu e ja e e, e shiga mitu mi chanji da chochi ewago aso akijan ayefe acheni efoyen sunday fwega eja asolatu asele gan gwe wole dojige na ejin dana jaadi ute yo maki aje to na lwa ebone man aje tafiya mu ina Azama mali saminu ko waradun hmm. ko ko zan mu tiga be shishi

wanda e e, da tun e da cizo ya gani da da ci jiji wanda tun su fi da sa gama ne mutum ci lashe kisa wanda fi da kisa wanda wanda fi da kisa wanda fi da kisa wanda wanda da inda la kisa wanda har bai karshe na zugun da ne ya ta ta ci? eh da su kwa ga dare wanda lawo ga na ji kiyo ma ji dai dia e wa ke da wa e ganyen kemine ji dawa jinan yau ji ana ko wale ne kan su yi za ko na kan public lecture a wawa dai gaggata ya koyan manhajiyan asalafu salihu ga al'asulun rabia asali ne ni ci kawulu ba nun jirai yadu na biya amuri na nan ya e wula ya babe umarni na wafi zalika dalilun alattiba'im ma zanen lawa ala rasuli dalili da abun na ga amintu na sokwacin da ya fi cuna wai da ya ce bi hu ko mm. amma da ba wu an yi tuba ya ne duna gairi min al wal ara'i ban da ya ga zan ci mini ya gajo da ra'ayi shi والنحل غنب la ya duna illa bi يعدون ya khasa E' je ba wa sai da ba wuya na yi mummudu kawai ya yanzu an yi da arawa shi da ni halwaji da mazaibu aji ina ga alibawu ne bi muhammadu bana ucici wada an ka ara arrijali wa qawluhum fa qawlu rasulillahi awla wa ashrahu ara yi za yi lugwa ami tu ga bi ga annabi cincin ta gan e ga zainin dondo bal la yaduna illa bi amri khassa fa hasala min hada dan babu su kun amfani a ana yi mata jini idan man kwaya jini ji allazi ya ta zuna bihin ko? na yasa na humul lazi na jama'u a kan ga jakuwa kaladan bai na saburi takani a kuriyo wani yakini wani ga aliyakini wadda wata ilan layi gani bai dawa jilo bayan ci bis sunnati wal wayi dawa na mai jina bis sunne bai wayi la bil ara'i mun hmm. bi ra'ayi shi wa bil bid'a wa bi bid'a shi ya fa wala ya kullu fa rasul fi ummati la naji gai khalifa ya nabi muhammadu na alubu wa mukhassatuhu wa awliya'u la naji ji magai da tachiwo aga ji mai waliyo wa man adahum zan don do na gaje nan goya zahirin na aw harabahum ko mu guza na fakadi adallahu subhanahu wa ta'ala bil harbi zan nan den nan vo ma shirin ya kunji ne ba ci man adali waliyan fakad azantuhu bil harbi ko wale za na ji wasu ya gbanin nan adi asoburu amadi aliyakin ko di dawa lo ben so le ko so ti ta tiyan sunno be wayi e bugo wuji ne ga lamin tura yi ne ngai saya fa yi lamiyar taji ra'ayi na jali ba wani anibi muhammadu ba nan ba ne gai tsara ra'ayi rin wuce na, ko in ce lami tu na, ko in ce gwagwa zai je tsohu nan in ce lajin adini na, eh san zahiri na ya fa yi lamiyar taji bu laka gara guga ya, fa lam an na mai tabi u nan a wa awu dole ya tuya bayan lami tu ya zabe shi ci gusa ko da sunan ni hmm. nole ra'ayi ne da dalili a ku ga yazo jini go guni ga lokaci ni go le rayi no ne da dalili ne ku ga yazo ji sallah inda na ba ba lula go le rayi no ne da kiya ne da dalilin din da ne ku ga jaji ibn yusuf da ko go le rayi no ne da kiya ne da ekpe e, soba indo doro ko zando na di voti na ko zando na go national id card na ko zando na di census na azike azu musulunci anai magaman kalali a kiyya kafir faqad ba biya ahadu mangole gai ne pata aga bigani biyan kaje mm. da ni bi dauji kai jamiya kai qadariya kai jabriya kai mutazila kai murji'a kai khawariju kai asha'ira kai turku sufaji gangan ni bi mato kami a gato za na je za kirki ta ce a jini a nabi muhammadu wuci imamu yi kuta dabi yi na wale ne kuwa kan a zane ji ma kula fawu ya tuci na gadi na ko mm. ya al'ula ma'u wadda rasatul an biya yi a mai zaɗe bai shishi ga yi ne abu mun ayo a yage mm. kuma gibe mm. kiti jan majalikin ba majalikin majalikin ba ba ga yage kuma gibe baba wane shi mai man na kwan da ko shi na ayi limiji waye gina mai waga wa ji fara gan da man boyen da ko shi ba da ko shi kiyan wolo makanta aga shi waro ni fa gonge ya ni fe mi ayo kun ga ga ke man da fubo ngo gonge mi ayo man sha ayo shel ke ne ga yi mi man shi o mala mi tuba wa ni bi muhammadu a kon da ko ne yi shi zo na ga ji ilimi a ta mi tuga kiyan go le na so a ji amfani wọ́n yá na kun lọ́tọ̀ za a alaikun salam yabo lọ́tọ̀ zai shiga na zairi na ibo nan da na shunga da kiyo nga je a dawa gani be auliya wuyan so ya ci shiyo neman adali waliyan fakad azantuhu bil harbi nga mala imamu suyuti ga lasna wa in kunna zawi na sabin yawman alal ahsabi nastakilu nabni kama ka na kanat awailuna tabni wa naf'alu misla ma fa'alu la sunaife wa in kunna na sabin kai gaibe dangine ji kuma tune suna wa in kunna zawina tabin yawman ala lasabi na takil wuji dangin gai yafiya nabni kama ka kanat awailuna tabni to a felo tu girki kin nan dakon kon da kon lo tu idan wuci nan wa naf'alu misla ma fa'alu ko ga malai ma mamun na bari ga alhamdulillah allazi lam yaj'al hadha al-ilm mirasan eh ga alhamdulillah waje bar su ko allazi yatuna lam yaj'al hadha al-ilm mirasan ulai min nafi gwa to wani gama ba wannan bu ngawa da da unji ga mi na ga chairman ne maji kafin me gobi anin ngawa da da felo anin hmm. mba so je ni onugo aga be de jina ko yi jini je da dikasun ga yumun rí àbẹ́lẹ̀ àgá ẹ̀rí mọ́yọ gbá ilẹ̀ lóṣìṣẹ́ yìí gbogbo èlítà fi àmọ́gà ń dóró di kí à ń ilẹ̀ dáàmú ilẹ̀ mi dúró ẹ̀mí lójí wọ́n sọ ń tẹ̀m̀bà gọ́bíà ibùn azumi bàbú so ẹ̀sà ìjìmọ́tẹ́fó zani ájì mọ́ngà ìbíó a ma je man ya ibn taymiya ji nan ya ibn manda ji nan tabi gani al-makdisi ji nan ibn qayyim ji nan gole waga shi family da ne le man ga yi ga yi na bo amma maintain amma gole waga ci maintain wato ka katu jiji an yo da rashin e gan wọ́n gbọ́ máa ìdá àbò ẹgbẹ̀máàzù wà ní gáàgọ̀ gan wọ́n yún so ya kafin ya abu wallahu alam subhanaka allahumma bi amdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk